Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Banda batun harkokin tsaro a Najeriya, ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗauka hankali a ƙasar shine batun zaben shekara ta 2023 da mata ke ƙara ɗaura ɗamara domin ganin a wannan zaben sun sami kyakkyawan wakilci. Duk da yake haƙƙan mata da dama da suka nemi jam'iyyinsu su tsaye da su takara bata cimma ruwa ba. Matan na ƙoƙarin fargar da 'yan uwansu domin ganin ƙalilan da suka sami nasara a zaben fidda gwani sun kai labari. A yau, Shirin domin iyali ya karbi bakuncin Hajiya Khadija Abdullahi Iya takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over wadda ta nemi a tsaye da ita takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da ɗan siyasa Sa'idu Gombe domin nazarin wannan batu. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta fara da tambayar hajiya mariya sanadin ƙalubalen da mata ke fuskanta a ganin an dama da su musamman idan aka yi la'akari da rahoton da tsarin ci gaban jinsi na ƙasa da ƙasa ya fitar da ke nuni da cewa damawa da mata har fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a najeriya sai ta bayyana cewa dalilan suna da yawa in kin duba su mata tun da aka haiho su a gidajensu na iyayensu tun daga na ake nuna bambanci a assasa namiji ita mace kuma a nuna ta a dan kwafar da ita tun daga na aka samu wannan mishkila to mun bamu gyara ba haka zai ci gaba mm. to kin ga ya kamata a duba wannan bangaren a san hanyar da za a gyara shi ɗaya kenan na biyun su mata in kin kula addini yana mana jagora a fannin rayuwarmu ya kamata malaman mu su rika fitowa suna ba da wa'azi bisa ga mai musulunci ya ce a kan matsayin mace na wajen shugabanci ya kamata a fito da wannan kuru-kuru a sashi don ba yi wannan an yi wannan gyaran ba haka za mu ci gaba na zuba ruwa a rariya tun da dai kowace mace tana karkashin wani ko karkashin mm-hmm. mahaifinta ko karkashin miji a rayuwanta gaba daya a karkashin wani take mm-hmm. to in ba a kawo wannan gyaran ba to wannan yana tawaye mana eh, samun ci gaba mm-hmm. sannan kuma na ukunsu su shine mata ya kamata mu gaya kanmu gaskiya mu karatun ta nutsu ita mace mai karancin shekaru tana aure gidan miji tana da 'ya'yan ƙanana Bisha ta zama sanata ta tafi Abuja ta bar 'ya'yanta da mijinta a gida ai wannan ma ba a ɗauko hanya mai ɓullewa ba kamata ya yi mu mata mu zauna mu tsara yanda za mu rinka fahimtar da mata 'yan uwanmu daga ƙasa kin ga dai muna da local government guda 700 da saba'in da hudu ko. a Najeriya. To mata a waɗannan wurare ya kamata mu fara rawa. Councilors da suke harka a cikin al'umma sai mu kokari mu shigo da matasan matanmu wanda suke da 'yan ƙananan 'ya'ya mu sa su su dinka shiga suna suna rike irin waɗannan madafun iko sai kuma su samu gogewa sannan daga nan sai kuma a tafi gaba a nemi local government chairman daga nan kin ka sai mutum na samun experience mm-hmm. amma kawai kina zaune kin yi tunanin kina so ki zama yar siyasa kawai sai ki tashi ki ce kina neman sanata saboda haka dole mu fara daga ƙasa mu taho sama mm-hmm. to in muka haka sai mu tasiri mm-hmm. ni shawara ta kenan to bari mu dawo gare ki a Mrs. Thurton a kasancewar kin wato bayyana aniyar ki ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya to kuma kwatsam sai muka ji baki kai ga labari ba dan muna ganin mata wasu lokacin ana kashe musu karfin gwiwa ko kuma su da kansu ma wani lokaci suke fita ma daga su rasa karfin gwiwan cewa ba za su iya gogayya da maza ba menene ya faru abubuwa daban-daban na fari shine kulle-kullen da maza ke yi a fati kina juya baya sai su yi gefe kina dawowa sai su ta dariya da ke ashe suna nan suna wani kulle-kullen su da ba na gari ba ne za su shirya yadda za su yi su yi frustrating mata don ka samu ci gaba to a wajen takara na naga wannan Uh, na biyu shine kuma rashin kuɗi. Dan ana bukatan kuɗi sosai. Ni na shiga takarar da na san ina da qualification da ya kamata. Ina da experience da ya kamata gogayya wala ina kuma tare da matasa daban-daban da nake koyar da su yadda za su iya su bi su yi nasara cikin wannan fannin siyasa shiga na neman ilimi ne kuma a ta wannan hanyar to yanzu ma na gane ko kudaden nawa ne ake bukata ai wannan takarar har a iya a ɗauki candidacy na party kuɗi ne masu yawa yawancin mata kuma ba mu da shi don an takura mana tun muna ƙanana yadda hajiya maryam ta faɗa so mu ba mu samu zarafin neman kuɗi yadda ya kamata ba muna nan muna ta kula da iyali sai gashi kuma mun shigo siyasa in mun diba dama hagu ba godfather ba wayanda za su kawo jakkan kuɗi su ajiye mana don mu wannan takarar to abin da ya kamata mu yi mata mu san yadda za mu yi mu tara arzikinmu yanda in mata sun fito sai mu nuna musu goyon baya ana taimaka musu a ta uh, you hanya daban-daban na ba da ilimi na ba da shawara ga uh, yanda siyasan ke tafiya irin abubuwan da ke iya faruwa yanda maza suke shirye-shiryen su don su cire mata wani lokacin abubuwan da suke gaskiya bai kamata ba akwai zalunci a ciki akwai cin mutunci a ciki you know, su za su yi wani alkawali ba za su cika ba eh, ban katse ki ba a kasancewar batun da Hajiya Mariya ta ce ce ya kamata a faro tun daga ƙasa shin wannan shine farkon shiganki harkan siyasa ba zan ce shine farkon shigan siyasa na ba dan tun da na tashi a gidan mu ana siyasa sosai ni kuma ba yar kallo ba ce ana yi ne ma ina shiga ina dan sa baki in an ka zo wajen campaign ne ina yi amma wajen takara ban taba takara ba this was uh, wannan shine uh, farkon takara da na yi kuma a ra'ayina ba dole ne wa dukkanmu mata sai mun soma daga grassroots ba mm. wa'yansu za su yi tun daga karkarar nan nasu kenan amma akwai matan da za su iya su ɗauke shi daga wajen senator su ɗauke ta wajen president amma abin da ya kamata mu kula da shi shine cewa dole mu samu mata da za su yi takarar nan na su councilor da na local government don shine structure shine tsari da zai rike mace har ta iya ta samu nasara a wajen su senator da in ba wayan wayannan matan suna gwagwarmayan kamfe ma maza you know don ba mata a wurin to bai kamata ba ba za mu samu masu taimako mu mu tashi tsaye ba To a hajjia Khadija Abdullahi iya kasancewar yanzu kin yi fafutuka kuma kin yi tsayin daka har kika kai ga kece fa wacce aka fidda wacce za ta jagoranci wannan jam'iyya take a fagen neman gwamna a jihar Neja. Shin wani irin kalubale kika fuskanta kasancewar ki ya mace? Ni gaskiya farawan kamar inda su yayye na suka yi magana ni ba na son politics gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nike ba na son harkar siyasa amma kin san komai da Allah ya riga ya rubuta maka ba inda ka iya ina zaman zamana for the past eight months ana damina na fito na fito na fito da zan fara da SDP finally dai na zo na yadda daga ANN na fito shi ma din ma ina zaman zamana ne da aka kira ni na zo na um, zama aka yi nominating ina as vice presidential candidate in 2018 so wannan ma the same thing so ina ta jan baya ina ta jan baya ina ta jan baya stp din suna jira na na zo na yi filin fom na ma fara filin fom da su sai suka ce suka ga mu inda ta ce batun kuɗi ya ce ni ban da kuɗi dama na ga muku ni ban da kuɗi kuma kuma abin nan party din da nike ba su tambaye ni ba su dame ni batun kuɗi ba so in dai batun kuɗi ne gaskiya ku bani sai suka ce a ah, no za su rage min na zauna na ta jiran inda zan samu kuɗi ina zama sai ga yan afgas suka zo har gidana suka ce su fa gaskiya sun ji cewa zan shiga sdp sdp bai da structure so sai na ce to na tuna da abin da ya same mu a 2019 dai na fara consultations da mutane sai na ji aka ce gwanda dai ke shiga apga because after um, pdp da apc abga seems to be the next one a niger because they are suna da na structure batun kuɗi ya dawo kuma sai na ce to ni dai ku bani zuwa friday in dai kuɗin nan bai zo ba that means istiharan da na yi ba zai yiwu ba kenan dama kuma ina neman excuse ne don kada a ce an kira ni baka je ba to na ce to ya Allah kai ne dai ka sa aka kira ni in dai kana so in yi wannan abin zuwa har 26 ba kuɗi kuma 29 za primaries na afghan kwana uku suna ta kira na suna ta ina zaune aka kira ni kudin fom din family friends din sai kin yi fagogo tunda an kira kike je ya ba da kudin form din ya ba da kudin komai da mutanen da za mu je kafin ma lokacin tim din masu informing sun fara aiki a takaice kenan kin samu goyon baya na samu goyon baya. Gobarin dan dawo da ke baya a kasancewar kin yi bayani akan cewa ke fa baki son harkar shugabanci musamman ma siyasa kuma bisa tarihin ki da muka gani kin jagoranci abubuwa ke ce ma shugaban wata kungiya da ke duba irin harkokin mata a nahiyar Afirka. To me yasa baki son siyasa ganin cewa shi ma wani fage ne na shugabanci wanda kuma zaki tafiyar da al'ummar ki. To sai ku biye mu a shirinmu na gaba domin jin amsar wannan tambaya. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Khadija Iya da Mrs. Dorothy Nuhu a over sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba da kuma Sa'idu Gombe. Sai kuma wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sauti da ba da umarni a madadin su duka. Alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke